Let's go. yi wa amarya fyaɗe sannan kuma da kashe ta sannan yin fashi da makami a gidan wani alhaji sannan da aikata kisan kai a wannan gida ana zargin wanda ake tuhuma da laifuffukan ta da zaune tsaye ta hanyar yin fisge da kwace da sata shaye-shayen miyagun kwayoyi da ma damfara da sauransu ya mai shara, wannan miyagun laifuka da ake tuhumar wannan wanda ake zargi ba baki bane a wajensa don tun yana ɗan kimanin shekara tara ya fara da kisan kai don haka muna roƙon wannan kotu mai adalci da ta yanke masa hukuncin kisan kai kai tsaye don barinsa a doron ƙasa ya ci ga numfashi tamkar datse zaman lafiya ne da kwanciyar hankali ga al'ummar wannan yanki kuma kashe shi daidai yake da adalci ta fuskar bin haƙƙin waɗanda ya zalunta ba su ji ba ba su gani ba kuma ya daɗe yana kashewa a gode kwana a kan kajan in ta zo ku kwana a kan kajan kwana a kan kajan kwana a kan kajan 啊！ abin da suke muku ba sai mana komai ba sun mare mu mana yanzu har wannan rashin arzikin ya kai a iya turo mutum ya hauro har gidana ina matsayin mai unguwa ai mun wannan rashin arziki lallai wannan barayi sun cika marasa mutunci ke a kuma wayan buga dafi maza maza ku shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke wai kasusuwa suka zo suka daka mana wawa me dalili ku nake ap ap ap na tuno jiya an haura gidan mai unguwa an masa sata kuma ka san me karshen rashin mutunci matansa aka yi wa duka amma a cikin kunan. suwaye suka kai sunani gidan mai anguwa suka je suka yi aiki suwaye suwaye guga ba wanda suka fita suke wata akuya saboda baka ce ka fita baka ce a fita ya akuya ba uga amma da ka ce a ya akuya kuyan za ya uga saboda haka ba wanda ya fita wata akuya amma wannan abin da mamaki a cikin wannan al'amari duk yadda aka yi ina ga garorin can na hayin baka su ne suka zo suka yi wannan aiki mu kuma aka zo aka tsimame mu saboda haka babu yadda za a yi ba mu muka yi aiki ba mu a zo a daka mana wawa sannan mu tsaya mu bar abin nan haka oga billahi lazi sai mun dau fansa billahi lazi la ilaha illa hu sun taro mace, kuma sai mun ci mutuncin su abin da za a yi shi shine a tai a je a ebo mana harigi mu tai anguwan mu je mu saka duka ba wani shege wallahi ina buwa ina buwa ina buwa ina zuwa yi haƙuri. Kwana na biyu a cikin gidan nan amarya ce ni. Ke! Ki mara shiru. Kada ki cika mu da surutu. Mun fi ki sani ke amarya ce. Kar ki raina mutane hankali. Ke kin ba san dalilin da ya sa muka zo gidan nan kuwa? Mun san akwai iya ne a gidan ne. Ina mijin na ke ki. Baya nan. Ya tafi masallacin Juma'a masallacin juma'a eh mu za ki gaya wa juma'a juma'a ta babban rana ranar sa'a kenan ina gwalagwalai suke suna ɗakin shi ɗakin shiwa mijin nawa ina kuɗin gudunmawa da kuɗin sadaki da aka kawo ki da su ba sa waje na suna wajen iyaye na ke ke dan iyayenki mu za ki raina hankali ki ga mai wai kuɗi suna gun iyayenki na sassoke ki wallahi ba ƙarya nake maka ba kasko ina ta kira za ke yanya tun ma san suna na kenan oga hakan fa ya nuna ba ko da bayan mun tafi yarinyar za ta san suwa suka zo gidan nan wallahi Wayayi da gaske kan sakali. Ba wanda zan faɗa ma wallahi. Allah ba wanda zan faɗa wa. tabbatai kun caje gidan nan kun kwashi kudin da kuma gwayagwalan sannan daga ƙarshe aya mata gudu zuwa wato abin da isa na tara ku dattijan unguwan nan wato irin abubuwa na rashin da'a da munanan laifuka da ake aikata a unguwan nan abin ya yi yau gaskiya ne gaskiya a irin wannan abubuwa jiyajiyan nan aka aka aka je aka samu amaryar ashu aka yi mata fyaɗe sannan kuma aka kashe ta to mai unguwa ina cewa kwanaki ba gidan ka aka shiga ba kaga abu furji gaba yake fa ba daina haka ba ba sauki wannan haka yake yanzu matakin da ya kamata mu ɗauka shine kai ai matsalata da kai zafu ne kai ina zaka kai matsalan ka kenan tsoron tsira. to ka gudu ina za ka je Oga wallahi na ɗauka kulawa ne wallahi masu buƙaƙen kaya. Na yi ta kasko ta ƙofar gidan mai gari na biyu lalabi sun kafa janjami cin naman ka kawai suke na ci shayin komai banda ba na son na kira ruwa wallahi da yanzu na ci biyu amma na ji duk tsarin da suka shayanta na ji sai abin da ka tsara kai kai kai kai to billahi lazi oga ba zai yiwu ba oda kawai za ka ba mu je mu aiwatar da aiki ka gani Allah saurara ai mu muka daga musu kafa Allah yanzu ka kwanke ce mu cinye su mu cinye Allah ƙarya ne ya abin eh, suna nan kofar gidan mai unguwan nan dai kofar gidan mai unguwa suna sassauni wannan musibar ga zan tashi bar unguwan nan kamar ya zaka bar unguwa to in ka bar ta ma ai ba wai ka rabu da ita bane inda ka je ma can za ta bi ka kullum masifan nan gaba ke ci wannan gaban ruwa take kamar wutar daji masa kan ba gaba da mata yanzu haka ashe kullum sai na gama ba baya ba ba ta raguwa kai da sake to to yanzu abin da ya kamata me yi abin yi yanzu na rantse da Allah jinin matata da ran matata ba za su zuba a banza ba don haka sai na ɗaufansa sai na kashe rayuka goma a madadin ran matata ɗaya don haka kowa ya kwana lafiya shi ya su mu zo mu ja zugan nan mun ci uwar su iya dabas mu za su gaya wa dabas kai kasko kai na yanke da Allah ɗaya ne a fi da zai zo don wai ya mu koye mu isa ko wallahi kai kasko dakata malam rashin kunyar da kake a anguwan nan ya ishe mu mutanen anguwan nan sun ba mu dama sai mun karar da ku kuma barkaji idan za mu ɗau mataki a ku ba tare da sai mun hada ku da 'yan sanda ba ya kamata ka san wannan Allah wa kai kai Maza! Allah kayya! Na cika! za ku gaya wa dabas ku zo mu je mun ci uwar ku iya dabas Allah dan annabi ku yi hakuri wallahi na daina daba dakata kai wallahi na daina wallahi Allah na daina daba Allah kwantar da hankalinka ba sai ka ba mu hakuri ba na san ka da adalci kuma ba gurin yan sanda za mu kai ka ba za mu hukunta ka kamar kuɗi yadda kuke hukunta mutanen da kuke zalunta kuke aika su lahira don haka sai na aika ka lahira mun ci alwashi ba za mu kyale ku ba maza kasko kwana biyu mutanen nan fa suna bin mu suna cin mu ɗaya bayan ɗaya kafin yan nasaya sai za shi gida shi yaƙi da kake gani ɗan zamba ne waɗannan yaya ne ba abokanin mu ba ne matanmu ne kuma lokaci ya yi da ya kamata a ce mun bar eriyan nan in tafi can wani guri mu je mu yada sansani a gurin ya ga mu ci gaba da haukokinmu ba tare da tsangwama ba da sa ido gaskiya ne uga kasku abin da ya kamata kawai dama eh mu bari mu buware mu ba musu nan area in za su iya cinye ta su cinye ta mu kuma mu koma can buwasar to yanzu idan muka bar nan ina za mu koma aba sabon gari sabon gai za mu tafi mu je mu yaza sansani a gurin sabon gai na bo ka zo ne ba wani kwaba sabon gari baka ce ko ga wai ko kun manta ne cewa a nan unguwar muke dan samu mu kashe mutum ɗaya biyu mu samu abin da za mu ci mu dan yi iya ne da su muhammad idan muka je sabon gari wace sana'a za mu yi haɓa da allah eh allah saurara katako idan wannan adaman ale dambu za mu je akwai kira a gidansa sai mun ɗebo wallahi gabi mutumin da yake da bindiga yake da masu gadi to ka sake shiri shila wannan ai abu ne mai sauki in muka koma sabon gari akwai su joni boy joni boy ya san mun san shi haka ɗaya ce joni boy za su iya samo mana bindigogi suka samu mana bindigogi in ma ta kama mu je mu shiga gidan alhaji dambu ne za mu shiga muka je muka taka dole ne za mu samu kuɗi kaga sai babban haika <laughs> na goyi bayan wannan shawarar shikenan ƙarshen magana uga kasko yi magana na gode abokina ima na fada john kamar yadda na so gaya maka a waya harka ce muke so mu yi muke so ku ba mu hayan bindigogi da za mu je a yi harkar nan lafiya lau. bindigogi ka ce? kwarai da gaske. menene shaɗin mutum? i think wannan ba maganan ce ba ce kawai mu yi tari ah to wannan abu ne mai sauki sai mu je a yi tayan sai mu je a yi taye eh oga wannan ya yi daidai kasko tunda sun fi iya sarrafa bindigan nan wai eh, da i think no problem the deal is settled ah uh, boy wannan kuma wani yaye ne wannan kai magana da kowa zai fahimta amma ka canza harshe ayin haka ne ake mana yawa fa to abin da nake nufi kenan harkar mai yi tare mu fito mai harka abin da aka samu a rarraba kowa ya ƙara gaba ah. <laughs> ba laifi ba laifi ba laifi ba laifi wata hajiya ina kuɗi kuɗi suna ina a biya a ɗauko kuɗi hajiya kai tashi shigo tashi tashi hajiya ina gwalagwalai suna ɗaki to a yi maza a je a ɗauko su ina ubanku sai ya tafi abuja yaushe ubanku zai dawo yaushe zai dawo ban san yaushe zai dawo ba ka san yaushe zai dawo ba kai idan ba za ka gaya mana gaskiya ba yanzu nan zan shirya maka wallahi da wallahi da gaske ne fassa ma zan yi ba wallahi da gaske ne san yaushe zai dawo ba wata mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gasko baka damu can banza baka damu can babu fyaɗe a tafiyar mu babu wanda zai mana fyaɗe fyaɗe shi yasa aka koro mu daga wancan area namu saboda aka ba wanda zai ja mana bala'i ya mana fyaɗe muna haika ina ruwanka ina yiwana ni ne uban tafiyan nan dole ne na ka abu zai laya ce dole ne zan yi magana mana ka ce ina yiwana ni ba yaron ka bane na tuwai ka na yanke da Allah kai tuwai ka ba ah, shiru anniya gasko ka kashe mu dan uwa dole boy ka fahimce ni ka gane ba wai na wulai da gayin nan bane saboda kabilanci ko wani abu a'a ka kwantar da hankalinka ka gane ko a cikin mu gaba ɗaya kowa ya ƙoƙarin aikata abin da wannan ya aikata dole ne a yi wata yi ka gane ko kan sakali ko tsila ko waya a cikin ya yi kokarin ya aikata irin wannan dole ne in da shi addininka da ƙabilanka da addini babu wanda ya amince a aikata fashi muna yin sa ne kawai dai saboda yanayi ko da ka ba wai ƙabilanci ba ne yasa ni da shi ya kuyi kawai ka fahimce ni a ci gaba da tafiya yadda yake gaskiya calm down calm down kawai mu ci gaba da aiki mu ai dama irin wannan aikin namu haka take zama kawai mu ci gaba da aiki mu san da zamu ƙara operation kawai shi wannan ya riga ya wuya na kuɗi suna cikin nan suna nan cikin nan cikin ina da gaskiya mutumina ka tabbatar min da cewa kai ɗan hannu ne na dal kai abokin tafiya ne ka burge ni ƙwarai da gaske gasko gasko abin da baka sani ba ni ba ƙaramin yaro bane a aikin nan na danne an kashe na kashe an danne ani don mu ba bakin ɗaukar rai ba ne so da yawa mun kora an tsara an tsari na tsara an kashe na kashewa mu mun danne da hannunmu an yanka an danne mana mun yanka ba su ɗaya ba an ba in ɗaukar rai ba ne john ai gasko wannan harkan da muke ciki ne ka gane yau mu ne gobe ba mu ba ne da gaske warai da gaske wannan ai haka yake ka ga dai yanzu ya kamata mu zauna mu lissafa mu ga wai menene abin yi na gaba tunda kaga dai harkar nan da aka yi dawa ta yi nama kwarai da gaske an samu alheri ya kamata a duba a gani cin me ya kamata a yi na gaba a ci gaba da gaske wani alƙawarin da nake sanarwa shine eh. in dai na samu harka sai na sanar da kai kuma na ji daɗin aikinka madalla dai madalla dai <laughs> wannan yaro kasko ya zama kaje gafa a garin nan abun nasu har ya kai ga fara fashi da makami kenan to mai unguwa yara nan fa ya faje mai cin kasa ba babbaka kaga shi so masa ya ya tsuna fa kuma amma yanzu da Allah ya sa ya tabo manya ya ga shi kenan ya yi wa kansa ya su kama shi Allah yadda sai kowa ya huta wai shin yaushe yaron nan ya zo unguwan nan ne har kafarsa ayya ai ba ne taso ba a can unguwa ya taso makarantar allon malam mamuda da ke tsangaya yalla bai kace zo ne kenan abin da ya babu kama a cikinsa kwata kwata bai ba hanyar da yan uwansa almajirai suke kai ba amma zo yana almajiri yake ta wannan ta'asa a ungwan nan la sauke la shirya amin amin lafiya na ga motar 'yan sanda kofa gidana malam kwantar da hankalinka mu 'yan sako ne an turo mu ne daga state headquarter domin mu gayyace ka to ina fa kwantar da hankali yaro a ce ana neman ka kuma 'yan sanda kuma a ce ka kwantar da hankali to mu je dai sai dai in yi bayanin can allah to madalla shikenan in ji alheri mun kai la ka shiga nan cikin gida ka sanar da su cewa na dan yi ta in dawo to ala gafarta mala Ei. malam me tsakaninka da kasko an kai ɗaya kasko menene kasko ran kai ɗaya tsohon almajirinka kasko kai ɗaya ban taɓa wani almajiri kasko ba akwai dai wani almajiri na da na ga ya kama da wannan saboda 'yan kunnon da dan babban kan da 'yan idanuwan sun shige ciki ana ce mashi musa musa kuma eh musa ranka yi wane ne musa kai da musa almajirin makaranta ta ne lokacin da yake makaranta a tsabibin yaro na sha wuyarsa ka gane dubawa ra kai ko ba yana da kuce ka gane takalma zona wani baba kan tabbatar da kuna tashi daga makarantar ka same ni a gona kar fa ka tsaya wasa Allah ba da sa'a ka ce ina gaida malamin zai Na'am? Malam? Yaron nan yaya bai dawo bane wai? Lafiya? So nake mu zo mu tafi gonan nan mu ga ko za mu dan samu abin da muka samu a sassaban nan. Ya tafi makaranta. To amma dai yanzu karfe goma kusan da rabi a ce bai dawo ba? To kila wani gun ya wuce amma ni dai a nan gidan mun rabu da shi ne akan zai tafi makaranta. Bari in bi sawunsa ya zo mu kama. a da lafiya assalamu alaikum Allah shiga fata Allah shiga fata <laughs> Allah <laughs> shiga to ga ta nan Allah shiga assalamu alaikum na lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya Kun Allah masha Allah yara sannun ku dai sannun ku yaro barka dai ga ta nan an tashi dalibai ne ko an tashi dalibai tun yaushe ai tun goma da rabi an tada yara ai wannan ma masu dan idan rubutu ne su ma abin da jarraba musu kun kenan su wuce kuma ni nan ina can ina ta zaman jiran Musa ganin ban gan shi ba ita homa mu tafi gona yasa na biyo sawun shi Musa kuma? Musa. Yo malam rabon Musa da nan makarantar. Ai an fi wata guda. Wata guda malam? Wata guda. Ai Musa nan da abin ya tsauri sai da na sa yara ɗalibai suka kamo min daga filin ƙwallon nan. Na kamo shi aka kamo min nan na bashi kashi. Ikon Allah. Ko zai daina halin Amma bai daina ba. Sai abin ma ya ci gaba. To ganin koda daga gida za a biyo a tiya menene dalili to na gaba wanda ya biyo daga gida ni ma ya sa na kyale saboda kar a ce na cika tsanani da yawa malam wani tsanani ai malamai iyaye wannan kangara fata musa ya sa nan na sa ka sa shi amari amma wannan kangara bai daina ta ba to wannan ma rabon asirinsa ne ya tona gata ma yanzu ma zaman jiran shi na yi ta yi in ga dawowa shi don mu tafi gona Yasa na biyo sawun shi kaga allah ya sa asirinsa ne zai tuniyo malam yanzu irin su musa dama in dai ba a bibiyar su ai ai halin yana nan bai zuwa ko ina ba ba su wasa na'am ai sai dai ci gaba babu ci ba to saboda ai kuma kuna da haƙƙi akan su iyaye lalle wuyan musa ya isa kuma ku iyaye dama ai kuna da haƙƙin ku rika ziyartar 'ya'yanku inda ku tura su ku a ganin menene abin da suka dora kai. gaskiya ne ba mu kaɗi bane gaskiya ne gaskiya ne annan gata mana to to tun da ku al'amarin na Musa haka ne nayi nayi nayi iya bakin kokari na yaki to zan maganin shi malam zan ma abin mai cancakat in Allah ya so zan maganin abin malam faɗi ya yi daidai malam eh insha Allah zan maganin abun ai maganin abun wannan in Allah ya so eh gaskiya ne gaskiya ne zan yi maganin abun malam na gode fa insha Allah na gode na baka lafiya na baka lafiya na baka lafiya insha Allah amin Allah amin Allah amin Allah ba malam kai hakuri mana yaron nan a ce sama da wata ɗaya bai je makarantar ba so kake jiga kansha makarantar nan baka tafi ba baka tsaya nan mun yi aikin gona ba dabbobin nan ma sai na yo musu ciyawa au ashe da gasken musa baka zuwa makaranta na san maganin ka tattara ka zan yi in kai ka bara can binni tunda ni nan ba zan more ka ba ƙala can ka je ka ƙarci tsiyarka ah ba ka ji na ne ina magana dan Allah dan Allah baba kai hakuri ka bar na gida dan Allah ka rufe baki rufe baki ka dana kuka ko ma menene kai ka janye wa kanka wai me kake a ɗakin nan ne kai ka fito mana sai rana ta take kuma ka san yau zan dawo ni ba kwana zan ba gani nan yanzu malam kana ganin kayi daidai ka ɗauki yaran nan ka kai shi almajiranta hmm? yanzu hakan kana ga yayi daidai kenan a raba yaro da gidansu kawai mero ke ce ba ka san rabuwa da ɗanki kawai amma ni ki dene min wani wani wani kumbiya kumbiya to mala a ɗauki yaro a kai shi wata uwa duniya babu uwa babu uwa aka san wace irin rayuwa zai yi a can dudu ba malam musa bai wuce shekara goma ba a duniya bai ba kai ba rayuwar shi tana hannun allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam yawwa sannan ƙare ya tafi can ni ma na samun in huta in yana nan zuciyata wata rana fashewa za ta ga yaran nan wasu 'yan shekara uku wasu 'yan shekara hudu kuma ana kai su almajircin su rayuwarsa tsaf ba abin da ya same su sai naki ne wani abu zai same shi kana ina mu za mu abin nan za mu kama hannu Musa Allah ya tsaye ka mai da hankalinka kan abin da aka yi ka je kai kaji ko dabbobi na a kula min da dabbobi idan yamma ta yi a daure su kin ji ko Allah ya kiyaye dauki akwatin mashiga Thank you. Não, mundão. Ah. Malam Dauda ina zuwa na ganka hada kaya da yaro. <laughs> Wallahi za mu tafi binni ina son in kai shi almajarci. Almajarci? Warai kuwa. Yanzu malam malam Dauda ya sharban duniya da ai yanzu an daina abu. Yanzu an daina kai ya waye yanzu an daina zuwa wani wannan wannan yawon almajarci an daina shi. Yaron ne kan kangararre ne. Ya fitine ni don haka ƙara in kai shi can ai maganin shi. Malam Dauda wani ai ɗanyen aiki. Mambarau, kai yaron karatun alkur'ani ne ɗanyen aiki? A'a. Ai abin da ke so ka sani, yanzu yaron nan in har ɗan da kai ba kai baka ba shi tarbiyya ba. Ai ba na tunanin akwai wani dan da zai ba ɗan da kai ba tarbiyya. Kai ne za ka zauna da shi ka ba shi tarbiyya. Ya fi ka tafi da shi. Ka gani yanzu yaro na ya so duk irin wannan susu cewa ya yi ta. To sai na tsaya tsam daga ga me ya kamata a yi. sai na tashi tsaye makarantar nan ni na kai shi da kaina idan sun tashi daga makaranta kuma ni nake zuwa in ɗauko shi mu tafi gona kasuwancin nan wanda ka san ina yi to duka da shi muke tafiya tun bai zo har ta kai yanzu ya gane hankalin shi ya kwanta ni ma na ya kwanta wato wato malam baro ba za ka gane ba ne mai ɗaki shi ya san inda ke ke mashi ta sa daban ta saniya daban kawai dai abincin wani guban wani wallahi to kawai ka ce mana za ka kai shi barami amma ba almajirci ba man barau mu ban magana nan haka kawai bata na gode kai mu ce mu ce mu ce mu ce kun ba mu ta annabi Allah zai zaka muku annabi zai zaka muku Allah zai zaka muku annabi zai zaka muku dan nakalin jin gero gero yana da daɗi ko ba a jan kunu ba ko ba a jan fura ba ina iya ina iya ta ina iya ta iya bari ku ba mu ta annabi an kun ba mu